ba zan iya ba ai ba mahaukaci bane ni haka kurin ki rinka ganin azaba fito fito ai ba ba gara ka dauko aka doro min gidan ba za ki zo ki wannan dina haka kurin ke ba in gaya miki babu dalilin da zai sa ni in auro mace da kuɗi na kuma ta nemi ta kashe ni ina ba dan iska bane ni ai ba kuma a filin gara na wannan ba in ce ki kai mun ruwa ban daki ki kai mun mai zafi in ce ki ki ki ki dafa mun abinci ki gamba dan gihiri a in ci hawan jini na in mutu eh, tashi ko to ni ina da kike gani biki ki kashe ni ba no die now say next time ba zan mutu ba sai tatin tati ko kin kiya bare kin so kuma yau zan ka karshen zamana da ke yau dinnan na sake ki saki daya biyu uku <laughs> no no no no ras To me gida me ya zafi haka? Saboda haka ne ra'ayi cin dan wake da diga haka ba abin da kika mayi min. Haka kudin na ga dama na sake ki. Assalamu alaikum. Eh. Alaika salam. Shi ma Malina ce ke? Anti? Ina wuni? Lafiya kala ya gida. Barka da raka ne. Barka dai. Ya yi roki fashion ne ya yi kore miliyan biyar a ba mijinki da kuma mukullin mota. Sa albarka. Me za ka yi da kuɗin? Na ga yanzu yanzu na ka sake ni. Ni na sake ki ni. A'a. Wannan my drums. drums ke kin sani ke kin fi kowa sani na ina da iskokai ga hawan jini ga farfadiya ga hauka satin na faka ka daga dano ke kika cika dubu shida aka karbo ni my drums <laughs> to dama shi ba shi da hankali ne mijin naki ko ka bulukiya ce akan ka ba kai ba ya sake ki wallahi yanzu ya sake ni ko sakan biyar ba ibai sake ni zai wani mika hannu ya karbo ni na a kai ni ban sake ta ba ga ta eh wallahi ki duba ki duba Allah ki duba wannan Allah na eh furful ne kaga <laughs> eh furful kuma eh furful ba ba new month ba wallahi eh furful ne wallahi eh furful ne amarya amarya Allah ka eh furful ne ba kaga fa kar haka da kai ka gaya wa shiro ki fashion din wallahi eh furful ne wani lokacin baki shi ke kuya ana ne roki fashion baka kauna sai na wallahi me yasa tun je baka turo kudin ba sai da lokacin da na kanta masa ke sannan ka ka turo kudin Allah Allah wannan Allah dan Allah kuna Allah an jaja kan kauyen mu wala duk wani jaki da ikuka ka kasan nan Allah sai na kai sai dai mu haɗu ba ba